yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da takwas da watan rabi'ul al hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na ɗari da talatin da tara daga cikin jiran ta karatuttukan littafin fiqh sura wallafar professor Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri mun yi karatu dangane da yakin Uhud mun ji yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karshen al'amari Allah ba shi nasara ya daukake shi kamar kullum akan ainihin kafirai to bayan nan mun ji darussa masu dimbin yawa waɗanda ainihin wato malam ya gabatar mana a ƙarƙashin wannan tarihi mai albarka muna cikin ainihin wato jin wannan a karatu idan ba manta ba a ƙarƙashin gaba ta a ashara akwai tsallake da muka kaɗan na wasu sadarori guda uku to da yake ana karatun littafin nan ana sajjala shi a kaset shine zamu dan gyara wannan wuri mu karanta shi don ba a karanta karshen ainihin daga shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar zuwa shafi na ɗari hudu da hamsin da shida a inda ainihin malam yake cewa fal islamu ma yaqurru lintima'u wa tahazzub lil ashkhas musulunci baya yadda da dangantuwa da kuma ainihin wato kungiyanci ga wani mutum ya zama kawai kai ka dan fara kanka da wani in ba shi ba to ba abin da ya shafe ka da saura misali a musulunci jama'a babu cewa ni wani kadai shine shehi na babu ruwa na da sauran shehunnai babu cewa wani kadai shine malami na sauran malamai ba na da su a shehi wani ya tabbata shehi ne yana tarbiyar mutane eh ka je ka ziyarce shi ya karantar da kai abin da Allah ya sanar da shi na tarbiyya malam wani ya tabbata malami ne yana karantar da addinin musulunci ka je koya maka karatu amma cewa ba ruwanka sai wane kawai me dalili son zuciya to baka da dalili na'am in ba kai karatu a hannun shi ba ba malamin ka bane amma abin da wannan magana take nufi shine wato ka rinka nuna cewa sai wane kadai in ba wane ba babu wani to wannan shine kuskure to a musulunci babu wannan dan haka sai malamin yake cewa wa innamal muslim yartabitu bir risalati faqat shi musulmi yana daura kanshi ne da manzancin manzon Allah kadai dan haka duk wanda zai karantar da kai manzancin manzon Allah to shikenan ka je wurin shi jama'a mun fahimta dan haka shi ilimin da manzon Allah ya zo da shi kake nema ba wai sai malama ne sai malama ne sai malama ne ko kuma malamai ku ji tsoron Allah ku cire son zuciya wadda za ta sa a kyamace ku sannan ku ji tsoron Allah ku karanta da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdul Karim satani ne littafin Al-Milal wa Nihal malami ne shahararren malami yayi karatu karatuttuka masu ɗimbin yawa amma ƙarshen rayuwa sai ya samu kanshi a cikin kunci da damuwa da tsanani wanda yake nadamar ya ɓata wa kanshi lokaci yake ainihin nadama akan irin waɗannan ainihin wato karatuttuka duk da yaje yayi sai gane cewa karatuttuka ne na son zuciya ya je ya karanta philosophy irin na Yahudawa da Girkawa ya je ya karatun abubuwa na psychology na kafirai da sauransu sai ya zo wannan sai ya gaba gaba a shi ya kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan duk da ya gama wannan girma ya kama shi sai ki bayyana ainihin wannan nadama yana ainihin cewa laqad da ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi bayna tilka al-ma'alim falam ura illa wa an kaffa ha'il ala zaqabi Ya ce dukkan makarantun nan duk na shiga na shiga makarantar psychology na karanta philosophy na karanta logics na yace din na karanta na shi shiga wadannan abubuwa yace amma yanzu ga girma ya kama ni cikin tagumi da takaici sai wani malami salafi sai ba shi ansa yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasula yace me yiwa duk makarantun nan da kaje ka shiga baka shiga makarantar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli makarantar manzon Allah da malaman da ke karantar da karatun manzon Allah baka shiga makarantunsu su bane fama hara mai yuhuda bi hadi muhammadin wa lasta tarahu qari'an sunna nadim yace duk wanda ya karatu makarantar manzon Allah ko je ku yi karatu a hannun wanda ke karantar da karatun manzon Allah ba zai tsufa cikin shekaru da tagumi ba don ka malamai ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka je ka kwaso mutane philosophy magic a'a ba a bukatar waɗannan when sun ce wai yanzu islam is against philosophy we need to explain further details ba a cewa musulunci ya yarda da philosophy ko psychology kuma ba a cewa musulunci ya kishi amma musulunci ya yarda da qur'ani da hadisi amma wajen karantar da su shine philosophy yake shigowa wato hikimomin karantarwa da fahimtarwa amma a ce a je a karanta wai philosophy as a course da nufin wai haka za a fahimci addini ina son ku fahimta ta za ka iya zuwa ka karanta philosophy mana wannan philosophy ne ka karanta a harkokin hayaniyar duniya amma wai a karanta wani abu da sunan islamic philosophy ko islamic psychology this is absolutely wrong wannan ba daidai ba ne amma qur'ani da hadisi a wajen karatun su da fahimtar su ana jin philosophy da logic suna fitowa da psychology da ne suna fitowa don haka hanya kadai da ake fahimta addinin musulunci ita ce a karanta alqur'ani da hadisi amma kaka je ka karanta wani abu da sunan wai islamic psychology islamic philosophy islamic logics wai da nufin haka ne za ka fahimci addini ya misguided that misled you sun ɓadda kai daga hanyar daidai hanya kaɗai ta fahimtar musulunci ita ce alkitabu wa sunna jama'a kun ji wannan don haka na ya ce fama hara mai yuhda li hadi muhammadin wanda biyu shiri da shiri annabi muhammadu ba zai rude ba wa lasta tarahu qari'an sunna madini ba za ka ga shekaru sun hau kan shi yayi nadama ba Allahu akbar saboda haka musulmi ya ɗanfaru da risala shi yasa malaman ahli sunna tun fiye da shekara dubu suna karɓar riwayoyin hadisai wurin 'yan bid'a waɗanda aka san cewa ba sa ƙarya waɗanda aka san ba su da son zuciyar kaɗaita abin suke ruwaitowa kaɗai wanda zai goyi bayan bid'ar su me yasa saboda na'am gashi nan yana da tashi bid'ar kama al-fadl bin dukai yana da aqida ta shi'anci amma zamu bukhari na karban hadisi a wurin shi me yasa saboda yakan rawaito hadisan da shi kanshi suna rugurguza aqidar shi to ba da son zuciyar takaita kadai abin da yake goyon bayan shi shi kadai yake karantar da dalibai yakan karantar da su har wani lokaci daliban su ce malam wannan hadisin yayi karo da aqidar ka ta wuri ce kwarai da gaske to me zaka ce game da shi sai ce wallahi alau sai dan yi tawilance tawilance shi sai ce amma kuna da yankin kuma ku fahimci abin da kuka fahimta cikin hadisi amma ni kuma da matsaya kenan ko kun fahimta jama'a suna nan da idan ba za ka sami littafin ta dribin rawi za ka samu imamu suyuki ya biya tattauna wannan matsala kwarai da gaske a cikin dribin rawi banda tadribin rawi akwai littafi na musamman da al'amiru sanani ya ainihin zauna ya rubuta shi a kan wannan matsala a gan shi samaratun nazar fi ilmin asar wannan littafin al'amiru sanani ya rubuta shi mai littafin sibil salam akan ire-iren wannan mas'alar daga nan ne za ka tabbatar da gaskiya cewa na'am musulmi an makala shi ne kawai da koyon addini ba wai wane wane ba za ka ga ɗimbin riwayoyi wanda al'imamu a ɗimbin masu malamai waɗanda waɗannan hawari jini waɗannan yan a waɗannan rafi waɗannan gashi da amma sai ka ji ya ce gashi nan duk sun ruwaya a wurinsu ka samu wannan littafi in ba ka same shi ba samu littafin tadribin rawi na al-imam suyuti ba ka ga a ƙarƙashin wannan musulmi duk inda yaji ana karantar da gaskiya waje musulmi duk inda yaji wani malami mutumin arziki yana ɗora mutane akan tarbiyya yaje. wannan bambancin da ke tsakaninka da shi na kungiya ko mazhaba ko wani abu a je shi gefe guda shin yana da wani abu na alheri da ake samu tattare da shi eh kuma ba shi da son zuciya eh ta turo shi amma in yana da son zuciya to wannan sharrun nasu ne ina fata an gane a'a ko da ba shi da son zuciya eh karatun da yake karantarwa ba na manzon Allah bane rabu da shi sharrun nasu ne fatar da kai zai ko mun fahimta jama'a tare da cewa bambance ire-iren waɗannan ga ɗaliban ilimi so da dama yana da wahala ba don kuma ba saboda samun kai a cikin ya yi yawa amma dai wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci don haka wa inna innamal muslimu yartabitu bir risalati faqat bid-dini wal mabda dukkanin musulmi yana kula da addinin malami ne yana kula da tarbiyar malami yaya addinin malamin nan yake yaya tarbiyar malamin nan take me yake dora mutane akai yaya yake gina tunanin mutane akai abin da zai alakanta ka da malami kenan amma kar ya zama kawai ka rufe ka akan wane in an ce me kake amfanuwa daga gare shi kai kanka kawai baka san abin da kake amfanuwa ba kawai sai ka ce malamin mu ne ai shehin mu ne ai shugaban kungiyar mu ne a'a wani amfani ne yana da yana da addini yana kuma ma addini yana da tarbiyyar addini to abubuwan da ake dubawa kenan ma bi shakhs ba wai kawai ka dubi mutum ba akwai addini akwai tarbiyya to abin da ake dubawa kenan wannan ka'ida haka annabi ya zartar da ita a wurin aure sallallahu alaihi wa alihi sala hadisi sahihi a cikin littafin jami'u tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutum ya zo kun yadda da addinin shi kun yadda da dabi'un shi ku auren mishi da yarku illa ta takun fitnatun wasu fasadun fil ard wanda kuma haka ba za a samu rigingimu za a samu fitintunu masu yawa baki ne gajere ne ibarabe ne haushe ne iyamuri ne amma yana da addinin musulunci yana da tarbiyya zawuju ku ba shi yawa aura addini ake duba da tarbiyya ko an fahimta jama'a saboda haka hatta malamin da zai koyar da kai karatu imam malik yake cewa inna hadha al-ilma dinun wannan ilimi addini ne fanzuru amman ta'khudhu dinakum ku dubi wa kuke koyon addini a wurin shi yana da addini yana da tarbiyya ɗabi'un shi da halayen shi da gudanarwar shi suna fassara abin da yake karantar da mutane abin da yake tarbiyyar mutane walakin kunu na bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah ya ce malamai ku yi tarbiyyar mutane da littattafan da kuke karantawa sannan ku tarbiyyantu ku kanku da darasin da kuke wa jama'a irin waɗannan su ake kira ulama'un rabbaniyun the rabbis ma'ana malamai na Allah waɗanda suke yi wa Allah aiki waɗanda suke ɗauka hannun mu'amidi su ainihin kai shi ga Allah maɗaukacin sarki su danganta shi ga Allah malam yace fala yu'ti ahu? kada musulmi ya taɓa bayar da walicin al'amarin shi jagorancin al'amarin shi wantima'ahu da kuma dangantuwar shi wantisabahu da kuma ainihin jingina shi li shakhsin ga wani mutum ya duru fi falakihi wanda zai rinka juya tunanin shi duk yadda yake so kar ka sake kai haka duk wanda zai kawo maka magana ya kawo maka dalili babu dalili eh kan ka rabu da shi malami ne rabu da shi sarkin gargajiya ne rabu da shi kowane iri ne rabu da shi ba dalili cikin manzon shi kan ka rabu da shi ina fata an gano so idan ana magana addini jama'a ana magana dalili ne idan ana magana addini ba girban malanta ake duba a ce kamar malama ne ya ce kaza a sauwa kawo dalili babu dalili da ba a dauka ba a ce shine shugaban kungiya fa shine shugaban malama fa shine gausin zamani duk haramuwa ne ya kawo dalili ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to kun ga wannan ko yanzu wannan filosofi ne to yanzu irin wannan ana karatu ne sai ya zo shine ne filosofi ake karantar da kai thought ake karantar da kai aqida ce ra'ayi ne ideology ne wani yi magana eh ba da dalili e to a watsar da magana shi to ba za a dubi girman shi ba za a ce shi ne fara ne yi jihadi ba ha yayi jihadi eh, shine dan hudu eh yana da dalili akan wannan magana eh a karba ba shi da dalili eh ba za a karba ba kana nufin yanzu dan hudu yayi magana babu dalili sai a ce to ai ga magana ina dalilin ta ba babu dalili a jefar da ita kaushi kenan ko kuma ga dalili amma dalilin bai tabbata ba a aji shi kun ga wannan maganar jama'a kuna buƙatar ku je ku samu jiran giyar kasusuwa na kusan guda ashirin da ɗaya wanda yau kusan shekara goma sha takwas muka yi su karatun littafin sifatu Salatu, nabi sallallahu alaihi wa sallama mawar da aka yi ta yi da muke nan tun muna yan ƙanana yau shekaru talatin da wani abu sai ne magana sai a ce to ai malam wani ga abin da ya ce sai mu ce a ina dalilin shi sai a ce ba dalili sai mu ce a aje magana shi sai a ce mun rena wani yasa sai aka tashi ana ta cewa mun wa manyan malamai rashin kunya a'a akwai dalili a maganar A a B babu dalili wato an wuto wani lokaci ne waɗanda malamai aka mai da su wasu ƙananan alloli ne kiwawo a cikin jama'a to har da mutane suka zo suka ce sun fahimci sunna sai zama akwai gugguɗin wannan sharri ga sai mutum sai tashi sai magana wanda ce kawo dalili sai ce wai an kure shi wai an tuhunce shi wai yanzu ana nufin yi magana ba dalili a sai ce Allah ne a cikin filosofi na Qur'ani din yake cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin waɗannan da Allah ya ce su kawo hujja malamai ne suka yi magana sai Allah ya ce to in suna da gaskiya su kawo ba su da hujja ba za a bi maganar su ba saboda haka wannan ita ce maganar jama'a 1987 an yi rikici a college of education kafancan rikici ya watsu har ya zo nan zaru ana ta kawo musulmi ana wulakanta su wani muka zo muna sallah muna yin alkunoti a lokacin ba a san waɗannan abubuwan ba mun kwacini muna karatun littattafan hadisai mun san su sai miƙe muna addu'a a cikin sallah sai ya gaya wa abubakar gumi sai aka ce abubakar gumi ya ce a daina kawai sai wani ya zo ya ce abubakar gumi ya ce a daina muka ce ya baka dalili ya ce a muka ce kura da magana ba ta da ba ta da dalili ba za a ta abubakar gumi ne muka ce sosai kura ku ba abu ba ku je ban da magana a bola sai aka je aka ce ya daina malam so ku kiyaye jama'a Ba mu wani wanda zai magana ta addini a wurin mu kowa ne ne idan bai kawo dalili bai ɗauka wai saboda yana da girma wai za mu respondin ma magana haka muke tunda muka fara da a wannan jama'a irin wannan teburin ina zaune akan shi tun ina shekara goma sha takwas kashe har na warta shekara hamsin ina kan wannan irin kujerar kana tunanin a wancan irin lokacin ba iya gamsar da ni ba yanzu a iya gamsar da ni kawai da girman wani a lokacin na dan mutsi lidin ma cewa ah, ban yabba ba wani abokan bin ya taɓa cewa akwai hadisin sakin hannu a nan laukar na kwashi na al'aukar mujalladi hudu na je gaban shi na ce malam dama muna neman hadisin ba mu gani ba ya karɓi nan laukar sai buɗo kana bin zubairu kana kaza na ce malam wannan hadisi ne ya ce a na ce mu hadisi ka ce ba yace eh, to kan hadisi babu nace to a sai ka koma gidan rediyo ka ce hadisi babu don ka haɗa an faɗa da mutane mun ce babu hadisi da annabi ya saki hannu a sallah kai kuma ka ce akwai kuma ka ce akwai anil awqar mun kuma mun karanta anil awqar gaba daya ba mu taba gani ba amma in dan waɗannan maganganun wani ya kasance yana kaza wani ya ce kaza wani wannan ko ina akwai su amma annabi yayi malamin ce bai zama muka ce sai ka koma gidan rediyo ka faɗi ko kun fahimta jama'a to wannan kuma shi ne shi kanshi Abubakar gumi shi ma da haka ne dan wasu saboda babu dalili ga littafin shi nan al-aqidatu sahiha bi muwafaqati sharia a cikin tarjamar shi ta Hausa da yazo karkashin ayar wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist sai ka wannan ayar sai ce kun ji yadda ake maganin bid'a da zalunci yace dukkanin wani zalunci a wurin awo to ana sa ma'auni ne sai a maganin shi ko shi ne wanda samu tarin masara akai ciniki kawai dole ɗaya cuci ɗaya amma a auna ta a san na kwano nawa ya kama kaga yanzu an yi ala bayyinatin ko to ma'auni sai malam yace to haka kuma ko aka sanya littafi a cikin hujja yace to za a kashe bid'a duk wanda ya magana eh ina littafin da ka karanta babu littafin ya magana banza anan da masallacin ahlus sunna ba shi akan kwana wani malami shine Abubakar Zari ya taba miƙewa waye magana ya ce albani ma ya ce kaza a cikin tamamul minna sai wani matashi dan nan tudun jikun ne mai suna malam zakariya sai ya ainihin ce mishi alaba ta mala a cikin tamamul minna ya ce eh. sai sheka a guje sai dauko tamamul minna sai miƙa mishi ya ce budo mana aka duba aka duba aka duba aka ce to alga ta mala ko dai a dan baka lokaci ne shi da kanshi ya ce ai waɗannan in ba dubo musu ba to watan jin kunya na ya tsaya da haka ko ne wannan wata ya tsaya nan har aka tashi har sallar asar bai iya fitowa yanzu daga wannan rana a Abubakar zari bai sake zuwa wannan wuri wurin ya musu karya ba muna matasa a muciya wani ya ce a cikin gulugul maram an ce Allah ya tsine wa duk wanda ya rungu hannu a sallah muka je muka same shi alaga ka tamalan ga gulugul maram abu do mana ya kada rawa yace to zai je ƙara nazari tun daga wancan lokaci shekaru kusan 30 har zuwa bara da ya rasu bai iya budowa wannan magana sai ta fadakar da shi to lokacin kai magana ba tare da hujja ba ya ce to shi yasa mu kuma da abin da za a yi sai mu ce a zo a yi a jama'a a zo a yi shi a jama'a idan aka yi shi a jama'a jama'a za su ji me dalili ne rashin dalili amma kawai a ce a wai wani wai saboda daraja shi wai a zo a zauna da shi a dan haka kun ji mu ahli sunna da ke bin manhajin salafiya babu wani malami duk duniya da yake da daraja duk lahira babu wani malami da yake da daraja a wurin mu dangane da magana shi sai in ya kawo mata dalili in bai kawo dalili da hujja a kanta ba wallahi girman shi ba zai sa mu bi magana ba to amma muka muka san yana da girma tukuna tun da yayi magana ya ƙarya so da haka ku ji wannan da kyau duk zage-zagen da kuka ji ane mana a gari da sharre-sharre iyakacin dalilin kenan malamai ne suka saba su yi magana babu dalili to mun kuma kamar yadda nake faɗi kullum ahli sunna baya yadda da magana sai da hujja dan boko baya yadda da magana sai da hujja waɗannan abubuwan guda biyu suka haɗu akan mu kuna jin za mu amintu da duk wani dan boko ko bai san bihin ba ko kafiri ne dan boko kawai ka tashi kai magana haka siddan daga kawo dalili ba sai ce i'm sorry man you, but you are a liar yace kai I'm not Allah kai maka ne cire because you're just wasting my time dole shekara kusan arba'in a rayuwarka ana koya maka irin wannan hanyar wai daga baya wai sai zuwa aje wani dinki a gabanka wai ne shehi da wani zan carbi wai na cewa eh to wannan magana dai mu abin da muka fatawa kenan ina dalilin ka kar gafara nan gunki mutum mutum ya fata gani gane saboda haka duk da zai magana jama'a ya kawo dalili shi yasa mu kanmu muke tattalawa duk magana da zamu sai mu ce ba littafi ka ba je ka duba sannan duk sanda ka duba baka gani ba fa wallahi karka kau da kai karka ji tsoro ka taho kai tsaye ka zo ka ce na duba magana nan ban gani ba a ina a wuri ka ba sai mu ce to shikenan kawo sai ka ga mun bude maka sai mu ce ga inda take nan shikenan kawai ko ba mu taɓa fassara cewa abin kura ba an fahimta jama'a a na ji wani kaset ɗinka shekaru ashirin da suka wuce ka ce kaza don girman Allah na samu littafin amma na duba ban gani ba sai in ce ka kan buɗo maka mai yiwa inda kake zaton magana ba nan take ba kana zuwa sai ce maka kaga inda take zan fara muku wani al'amari ba don nuna muku wata tsiya bangare da haddata ba abin duk da na karanta shi jama'a har yau yana nan a cikin memory na duk littafin da na karanta Allah bai taba mantar da ni wani abu da makaranta karanta ba sai abin da ba a iya yi wa Allah to cewa akan haka sanu qur'uka fala tarfa ma sha Allah kamar da annabi ya ce amma wallahi in dai na karanta na ce ma ta ka duba kaza to ka je ka duba din baka gani ba kuma kar ka ji nauyi ka taho kai tsaye da littafi kar ka taba tunanin wai zan ce ka zo kuri ne amma dai al-muhimmi ya zama ni ka samu ni ba ni da wakili duk duniya in ka samu wani ya maka karya ba ruwana ban da wakili ban da spokesman ni ba shugaban kungiya bane ba shehi bane balle a ce ina da PRO ina da wani wanda yake magana on my behalf ni kada nake magana in baka same ni ba duk wanda ka samu ko malaika ne ka samu yace maka shine wakili na to ya bugar da kai nobody speaks on my behalf domin wani zai zo tare sai ce maka kaza ce maka kaza sai ka ce eh na je amma almajiran shi sun ce kaza ƙarya ne ni dai ba da ni to magana ba eh to kaiwa ne ba wanda yake iya magana a madadina kuma ni ban taba wakilta wani je kai magana a madadina ba ni kadai nake dakan daka shi karbaka tankadan bakin gado da haka dukkan wanda ba da ni magana ba to kai je karar da maganar a madadina ni kadai nake magana ta Allah maraukakin sarki ya taimaka don haka kun ji wannan magana malam yake cewa fal ashkhasu yadhhabun saboda mutane suna tafiya addini ba ya tafiya ilimi ta ya tafiya wal ashkhasu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghairu ma'sumin mutane waɗanda suka zo bayan manzon Allah to ba ma'sumai bane don haka har Abubakar ne Siddiq yana iya yin magana sai ta zama kuskure ba za mu bi ta ba misali abubakar ne siddiq karanta littafin fiqh sunna babin istibra'i abubakar na daga cikin waɗanda ke ganin in mace ta yi na ba sai ta istibra'i ba za ta iya aure wannan maganar tana nan kamar da mace faɗi cikin fiqh sunna idan ya tabbata da isnadi ingantacce wannan abu magana zuwa ga abubakar to wannan magana ta gaba ta da asali ba za a yarda da ita ba ma'ana mace ta yi zina jiya yau kuma a daura mata aure da wani to kaga wannan magana kuskure ce ba za a dauka babban wai Abubakar ne ya faɗi ko an fahimta don haka hatta sahabbai suna da girman daraja ne kadai amma ba ma'asumai ne anil khata wa zalal za su iya kuskure wajen fatawa za su iya kawo wani abu wanda za a ce wannan abin ba daidai ne kuma baya nuna an soki darajarsu to kun ga wannan na daga abin da ya bambance mu ahlus sunna da waɗanda ba mu ba dukkanin ahlus sunna don an ce malamin shi ya kuskure baya damuwa don an ce malamin shi ya ba daidai ba baya damuwa amma abin da yake so a tabbatar da menene dalili ko fuskar da ta kai aka ce malamin shi da ya faɗi kaza ba daidai bane da haka abubakar mahmud bin ya maganganu da yawa daga ciki yana cewa siyasa ta fi sallah daga ciki yana cewa zaɓe ya fi sallah madadin ko ahlus sunna wannan magana in ba ku gamsu da ita ba ba ku da dalili a kanta wani zo zai tunce ku sai ku ce a ah, wannan magana eh bai kawo dalili da wani mu yadda da ita ba shikenan shikenan kawai sai kuma ku ce za ku kokarin sai kun san yadda kuka kuka kara magana. a halin ka da dalili na'am shi an yi mishi tambaya ya kawo dalilan shi to amma kai baka san dalilan ba ko kai baka gamsu ba to kada wani dan bid'a ka ce mishi kaza da kuka ce ku bid'a ne shi ma yace to ai kuma malamin ku ya ce kaza sai ka ce a ai wannan magana da ya faɗi mu ba a madadin mu ya faɗi ba ka iya cewa in baka yarda ba in baka gamsu ba sai ka ce kai ma baka gamsu da ita ba shikenan dan me za a yi maka ilzamin abin da yake kai baka gamsu ba yake kai ma baka gamsu ba in kuma kai kana daga waɗanda ka gamsu sai kai ta kawo dalilai akan wannan magana to me nake so in nuna a nan ba wani ahli sunna da zai kare Abubakar gumi babu لأنه شخص من الأشخاص وغير معصوم mutum ne cikin mutane kuma ba ma'asumi bane na'am kasanto shi malami na sunna mai son gaskiya da yada ta ko wallahi bai tsare shi daga kuskure ko kuma yin ba daidai ba to amma samun kuskure ko yin ba daidai ba kuma ya cire shi daga ba'irar gobe wa wata magana daidai a gidauka a to wannan shine aqidar mu ahli sunna da haka kada wani ahli sunna yayi kokarin kare wani malami ko wani shehi saboda malamin yayi kaza saboda wannan shehi yayi kaza baka da dalili ne sai ka ce a ban san dalilin shi ba ban kare shi ba amma ni ina kare addinin ne me kake tuhuma dangane da addinin musulunci me maka ba daidai ba game da Qur'ani me maka ba daidai ba dangane da hadisi amma ai imamu maliku ya ce kaza kuma ahli sunna zai kace ya faɗi a madadin kanshi ne abin da nake ce maka qur'ani kana da tuhuma akan shi to yanzu ne kake da magana da ni kana da tuhuma game da hadisi to yanzu kake da magana da ni amma wani da wani mu ba ma kare ashkhas sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ɗan shi'a suke tsine musu suke zage su wannan addinin musulunci muke karewa domin sahabbai sun wayi gari sun zama rukuni ne na addini idan ka kafirta su ka rusa addinin don su suka ruwaito addini amma a cikin su da ba a samu wani yayi ba daidai ba ha to wannan abin za a ce ba daidai bane to amma ka ga maganar ita ce baka isa ka soke shi ba saboda dukkan su Allah ya gafarta musu ya yafe musu afallahu anka lima azinta lahu sannan ran nan mun karanto nan ne Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da su wala asa afa kuma Allah ya yafe mu. duk da Allah ya yafe musu ko suka abin da ba daidai ba ba daidai bane don haka manzon Allah ya fi kowa sanin darajar su amma wani cikin sahabban shi ya rubuta wasiƙa ya wa mace ta tafi ta kai wa kafiran Makka ya tuna manzon Allah asiri da aka zo aka kamo wasiƙa manzon Allah da zo karanta sai ya ce menene wannan sai da ya soki meye wannan yanzu wannan daidai ne Umar ya ce bari in kashe shi sai manzo Allah ya ce a rabu da shi ya ji yakin Badar wato duk da darajar shi amma abin da yayi ba daidai bane amma darajar shi tana nan amma shi abin ba daidai bane wannan ita ce aqidar mu saboda haka ba ma kare mutane dan sai wani yanzu zai wa'azi sai ce zai zagi albani ko dan ka zagi albani ne kai zagi annabi ka ga yadda zamu maka kulun fita. ko mun ta zama ka soki alkur'ani ko ka soki hadisi so da ku fahimci wannan matsalar da kyau ba ma tahazzubi bil ashkhas wal mashayikh wal ulama ba ma wannan ba abin da ya dame mu dan ka dan kago kana zagin Abubakar gumi ko dan kazo kana zagin kaza dan kago kana zagin kaza sai dai mu dubi ne ma ba wara allazi tadai me kake nufi da wannan magana shine zai sa abai maka da martani ba kada wani ahli sunna ai miki hujja da cewa ai kuma malamin ku ya ce kaza ai kuma malamin ku yana yin kaza a mu ba wannan ne da mu ba abin da ya dame mu eh me kake tuhuma na alqur'ani ko hadisi idan maganar cikin malam wane yayi idan muna da dalili za mu iya kawo in ba mu da dalili dan shi ne malam wane ko ba za mu goyi bayan shi ba maganar da kuka ji nake raddi akan ta kwanakin baya din nan abubakar gumi ne ya tafi wajen shekara talatin da biyar yake cewa an zo rufe mamaci a kabari za a rufe shi ne a rigingine yana kallon sama yadda da zaran mala'iku sun tashe shi kawai sai dai zauna wannan magana ba ta da dalili ko kwaɗe a musulunci ya sa muka watsi da ita Wa ya faɗe ta abubakar guma amma ba daidai ba sai muka bugar da ita don ta saba ma hadisi so ba ma intima ibil ashkhas ba ma karewa ne kawai tun da dai wani ne ya faɗi dole ne tun da dai kungiya kaza ce dole ne ba ma yin wannan amma kuma duk da haka yana cikin aqidar mu cewa wajibi ne a girmama malamai shi yasa ka karanta yana cikin aqidatu tahawiyya yace malaman farko daga cikin malaman sunna malaman hadisi malaman fiqh mutanen kirki ne ana yi musu addu'o'i na alheri to aqidan mu kenan dan haka sai ka na ka ji waka daga bakin ne ita ba ta fita daga cikin rudani da kada wani ahli sunna ya tafi ya je magana ta hada shi da wani a ce maka to ai malamin ku ya ce kaza to ai kiwanan ku sun yi kaza in kana da dalili za ka iya cewa eh ai dalilin kaza da suka ce ai kaza mu. kawai ina fata an gane dan haka bari ka ji tun magana da malamin ka ya fara maka ko kai kokari ka rike dalilin da ya bayar kai kokari kar ka yadda da cewa wai malamin ka ne ba zai karya ba ko a'a ba zai kuskure ba in wata ra'ayi ka duba domin ran za ka jimu ka zama malami ba wai kawai za ka faɗi da faɗin shi ba ne Allah ya sa kun fahimci maganar misali yanzu ga wannan littafi samaratun nazar fi ilmul afar na ce muku ga maganar ku kar kawai kai gaba a sai ka zauna ka karance ta tsaf ka gamsu to gobe in ka je sai ka ce a duba magana kaza a littafi kaza yanzu ni da na tashi ban gaya muku waye faɗa min ba haka kai ma ya kamata ka je saboda mai ka karanta ba saboda wani ya ce ba domin in ya faɗi ba ka je ka duba ba ran da ka zo ka je ka hujja da magana saboda kawai ka yarda da wani nan ka koma kai ma kana ta kalidanci ko ta asubanci bil ashkas na ka ko magana ce malami ya gaya maka ko tafi ka je ka nemi littafin ka duba ka karanta ka tabbatar da ita ka ji na daya na biyu abin da ka gani a ciki baka fahimta ba ko ka dawo wurin shi Allah baka tamala sai dai ban fahimci nan ba a fahimta tsaf to shikenan alhamdulillah shi yasa kaga ga sunan malaman mu ne mun karatu a hannun su sai dai mu buga musu waya yanzu mu gaishe su don har yau ba mu gane sun yi mana ƙarya ba duk abin da suka faɗa mana a san da suka faɗa mana a sannan za mu je mu nemi littafin mu karanta su mana bayani ke ran da ka tafi nan sai dai ka buga waya ya fata mala an tashi lafiya lafiya lauya al'amari alhamdulillah Allah ya saka da alheri shikenan amma in sai ga mutum ya bugo maka waya daga Katsina ya fata mala wallahi magana da muka taba ji kaya a kasuwar mun shekara goma da ta wuce mun zo mun yi wa'azi yanzu mun faɗi wallahi mun nemi kasuwar din Morosa ba na littafin ba mu taba gani ba kajuwawa ma'ana san da aka yi maganar bai duba ba kuma ka ji kasar din ya bata kuma dama bai taba duba littafin ba kuma in ka ce mishi to shi kenan sai ka taho ka duba wai sai ce maka wai ba da lokaci wai da Allah duba ba a za a taimaka mishi wai abin da yake nufi kai ka dau littafin ka kai mishi ka tsira saboda ya baro rikici jama'a kuna fahimta da kyau kuskure ne wannan a ilimi ba kana shakka ba kana ƙaryata malamin ka bane amma kana son ka kasal ba ka ga soja idan aka koya mishi harbi sai kuma an fita fagen daga an nuna mishi in aka yi mai drawing bindiga a allo kawai aka ce ga inda ake matsawa ga inda ake ga inda ake sai rikiciya abin nan sai a jefa mishi shi kanshi ba tsoron ta zai ji ba to abin da ya faru fa kenan waɗannan matasan wasu da suka je suka cin rikici tukuna aka tambaye su ina dalili ne sai suka ce a sake zama gobe shi ne suka yi wa hajaran nazara magana ce ta taɓa faɗi a kaset sun ji shekara goma shi kan shi kaset ɗin ya ɓata kuma da na littafin ma a lokacin ma ba su duba ba kai ka faɗi in kai ne ta ina za ka faro magana shi kan shi bai gaya magana ƙwaya dai ka taɓa a duniya wacce daga cikin maganganu amma in yace alaba ta malam magana kaza ce da kafari kace a duba a littafi kaza mun duba littafin ba gani ba yanzu ka ga ai ya fayyace maka abu amma wallahi wata magana ce da ka taba faɗi a cikin wani kaset mu kaset din ma ya bata to kuma dama ba ma duba littafin ba don Allah kai daga ina za ka fara wajen ba su amsa shi yasa ɗaliban ilimi kullum cikin aiki suke in ka ɗauki karatu sai ka je kai nazari in ka je kuma littafan da aka gaya maka sai ka je kai ta duba kai ta duba don ka tabbatar shi yasa za ku ga ga littafi a ajiye nan sai ga na magana sai miƙe sai zaro kai nake nunawa ni ba ni da buƙatar shi na riga na karanta abuna amma in ba yau ne zai yi waɗannan tafan da zan zaro a zaman yau din nan da zan darasi da karanta su saboda ka san da kake ɗalibi lokacin ne kake da aiki mai girma a kanka na kai karatu kai ta karatu shine lokacin da zaka zo kana faɗi to a lokacin sai dai ka rinka reference kawai ka ce a duba wuri kaza a duba wuri kaza ina fata an gani Allah maraukakin sarki ya ce baki wannan ba ma dan tsallaken da muka yi muka dawo muka ainihin gyara idan ba ku manta ba tunda malam ya gama mana wannan tarihi na yakin Uhud ya faɗa mana cewa ayoyi tun sun sauka a cikin wannan sura a cikin wannan cikin suratu Ali Imran dangane da yakin Uhud waɗannan ayoyi a cikin Ali Imran sun fara da wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital tun lokacin da kai sammako daga gidanka ka tafi ainihin wato kana nuna wa muminai inda kowa zai tsaya lil suwa na kaza suwa na kaza suwa na kaza mun fara tafsirin ayoyi ne idan ba ku manta ba mun ringa ainihin dibo su ɗaya bayan ɗaya kuma na yi alƙawarin cewa insha Allah ta'ala karatu bayan karatu za mu riƙa ɗiban su muna fassara su mun fara yin haka sai dai wani lokaci al'amarin su ya tsaya da muka karkare karatu wannan ainihin wato bayani dangane da tarihin Uhud na ce mana insha Allah ta'ala za mu ɗauko sauran ayoyin su mu ainihin karanta su sai dai da na koma ne nazari sai na ga mafi yawancin ayoyin mun yi musu ɗauki dai sai dai ba a shirye ba galibin su mun fassara su dan haka gaskiya nake ba da haƙurin cewa babu fa'idar kuma a ce a sake maimaito su a jera ɗin tun da mun rinka dauko ɗaya muna ɗauko ɗaya can muna ainihin tattauna mafi yawanci don kaɗan ɗin ma haɗu da ku da su a wurin tafsiri insha Allah a yanzu za mu ci gaba da karatun littafin fiqh sura a inda professor yake cewa al mabhas al-khamis fiqh sura fi ghazwat bani al-mustalaq tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yakin da annabi ya kulla tsakanin shi da kabilar banul mustaliq su wane ne kabilar banul mustaliq yaushe annabi ya wake su me ya ja annabi ya wake su waɗannan manya-manyan al'amura ne suka faru a lokacin yakin banul mustaliq ya ce. هذه الغزوة تسمى غزوة غزوة بني المصطلق wannan yakin ana kiran shi yakin bani mustaliq bani wato yakin kabilar mustalaqawa in ka so ka faɗi da Hausa awul muraisuwa ko kuma yakin muraisawa to menene yakin kabilar mustalaqawa menene yakin murai sa'awa to za mu zo mu tattauna malamin ce wal asalin mustalik din da dangin ne mun a mata rufa wa sukunin sannan sabi mara digo wato ba rabi ba sabi al muhammala mara ɗigo, ita kuma a daure ta wa fatihi ba damul hannu kuma yi mishi fataha al-muhmala sai ce damul hannu ba hannun mai ruwa ba wato ba za'un ba wa kasrin lam nan jaye yi mata kasra da qafun bayan nan jaye din ga kan mai ruwa nan sai a karanta mustaliq mustaliq ina fata an gane huwa laqabun li shakhsin laqabi ne na wani mutum abin da ake kira lakabi bayan sunan ka sai abokai ko kaka ko wani yanayi sai sa a sa maka wani suna ana kiran ka da shi don haka lakabi kana iya sa wa kanka abokai na iya sa maka kaka tana iya sa maka mutanen anguwa suna iya sa maka ko wani dalili don haka asalin lakabi ba suna bane amma akwai wanda sunan shi shine lakabin shi lakabin shi shine sunan shi an fahimta samu yanzu sai a rinka ce maka dutse me yasa ake ce maka dutse saboda kana yaro duk wanda ka farma ya shiga uku duk wanda ya faɗo maka ya kade to sai a rinka ce maka dutse dutse a hankali shi nan sai ka amsa to shi nan ya zama asali sunanka fa wa sunanka Ahmad ko Ibrahim ko Muhammad ko Isa amma sai sunan dutse sai ta mamaye an fahimta akwai wani babban mutum ne cikin mutanen ƙasar nan suna ɗalibai ne sai suka yi gasa ta shan giya dukkansu sai suka mace shi kaɗai ne ya rayu sai suka sa mishi escape to yanzu ga escape dubi escape kawai sunan kenan muna secondary yanzu mu kuma muna da escape a ajinmu wani yaro ne dan fitar wada shi ana fita break ya tashi kenan eh ana fita break ba na shi kenan zo dauki da kashi shi kenan kawai aka sa mishi escape a nan makaranta an kawo yaro an kawo shi kenan iyayen na tafiya su yi gudu su yara suka sa mishi escape haka to yanzu kaga kaga wannan menene lakabi ne ko kana so ko baka so shi kenan to asalin sunan mustabak to lakabi ne ga wani mutum wanda ismuhu juzaimatu bin sa'ad sunan mutumin juzaimatu dan sa'ad ibn amr ibn rabi'a ibn harisa kun ji cikakken sunan mutumin amma mustabak din shi lakabin shi ne misali yanzu birnin yaro yaro din ba shi ne sunan shi ba asali lakabi ne mai wannan sunan yana da ainihin suna amma sai yaro ɗin sai ta rinjaya sai aka koma na cewa birnin yaro birnin magaji shi magaji ɗin yana da asalin sunansa amma magaji ɗin menene lakabi ne sai aka koma na cewa birnin magaji ko kun fahimta jama'a to haka wannan ma kawai iri ɗaya ne jama'a kun fahimta da kyau ba ka yadda kake jin birnin yaro birnin magaji eh, eh, tashar wari eh, dan magaji duk ire-iren waɗannan da kake ji ko dukkanin su irin shi ne nan ake kiran wannan wurin banin mustalik an fahimta jama'a ga wani gari ce idan ka baro kasar Borno da can cikin kasar Borno ne yanzu ina jin ya fado jihar Yobe Bani Sheikh zaka ga turawa suna rubuta Bani Sheikh Banu Sheikh ne Banu Sheikh wani malami ne a daular Borno inda yake sai kazanta ta yawa sai kwashe ina shi ina shi sai zo sai kafa gari shikenan sai aka koma ana kiran garin Banu Sheikh 'ya'yan malam shi ne yanzu zaka gana ana sa Sheikh ga shi nan in ka to daga ainihin Potoskum ka tafi sai gan shi a daman ka in ka to kuma daga Borno sai gan shi shi nan a hagunka benin shekh ne amma sai yake cewa benin shekh irin wannan ne benin Mustalik kun ji tarihin Mustalik din sai ce batanun min bani harisa wani yankin anguwa ne na kabila harisawa wato eh, eh, bani huza'a wato batunin min bani huza'a bari in kara maka wannan kwatancin don ka fahimta yanzu kaga an ce banin mustalik ko sai kuma ga an ce anguwa ce a yankin huza'awa. to bari sake dauko maka wancan labarin wancan tarihin don ka fahimta namu nan yanzu aka ce birnin yaro bayan an gama maka bayanin yaro din eh ka fahimci bayanin birnin yaro yanzu kana son ka gane birnin yaro tana ina ne sai a ce maka a ƙasar zazzau ne magaji bayan an gama maka bayanin magaji da binnin magaji eh sai kuma a ce maka binnin magaji tana ina ne sai a ce maka tana ƙasar zamfara ko kun fahimta to haka nan banul mustalif din wuri ne ko anguwa ce daga cikin ainihin yankin ke nan kawai wa'annan muraisiya malam ce dangane da muraisiya haka ake karanta muraisiya sai ka ja sinin din da ya yace fa sabibin min ne ayyuka jaye ban ma nan ma wa ra ra kuma a yi mata fataha tahtami ya tahtamiyataini sannan sai kuma ya'un din da ke gabanta an fahimta ya'un din da ke gabanta da ya'un din da ke gaban sinin sune at-tahtaniyatayn wato masu digon ƙaya guda biyu ya ta farko janta ta a ya ta biyu ita ma janta ta a sai ce bainahuma tsakanin waɗannan ya'un guda biyu muhmalatun ga sinin nan mara ruwa in ka ji sun ce muhmala wato wadda ba a yi mata ruwa ba abin da ake nufi da ruwa in kawo karatun allo digo shin mai ruwa to me ruwan digo an fahimta jama'a ha sabe to sai ce ha saban mai ruwa to me ruwan digo wannan hausa ce sai ta zauna wurin hausa an ba haka ba za ka santa ba da haka abin da ake nufi da muhumala shine mara digo to marasa digo din daga cikin waɗanda suke dangin su na da digo su ne kawai ake wannan siffar misali yanzu sabo bai da digo to babin fa yana da digo to in suka zo sai ka ji sun ce sabo muhumala sun fi ce sabo ko don ai maka gari gari sai a ce mara ruwa mara ugo to sabin kenan to ko da wani ya yi karambani ko kuma inji yayi kuskure ya buga ugon sai ka ce mai littafi ya ce mara ugo idan kuma aka zo babin sai ka ji sun ce mu'jama shi kuma mai ugo shine in ka zo da Hausa sai ka ce mai ruwa to ko da wani yi karambani ya cire digon ko kuma inji ya kuskure ya cire digon sai ka gane cewa mai littafin ya faɗi na daga cikin littafin da yake yawan aikata haka daga cikin na shi mai littafin Riyadus Salihin Imam Nawawi yana yawan aikata haka a cikin littafin Riyadus Salihin da cikin waɗansu littattafan nashi Allah madaukakin sarki gafarta mishi malam yake cewa bainahuma muhmala tsakanin ya'un din nan da ya'un waɗanda jansu ake akwai muhumala ce muhumala mara ɗigo sinin mara ɗigo sai ce maksura a yi mata kasara wa akhiruhu a ƙarshen sunan kuma ainun akwai an baki muhumala mara ɗigo an gane an baki muhumala mara ɗigo kenan ko ba ya zama ghaunun ha an yi dugo sai ka ce mai littafin ya ce mara dugo bari dan yi wani jawabi domin yara sun taso yanzu da su yi karatun allo ba ba sa jin hausa kuma sun zo suna zargin wasu abubuwa waɗanda Allah ya kiyaye sai sa yana daga cikin aikin masu da'awa su karantar da matasa hatta harsunan da'awa na'am yanzu harshen Hausa ya wayi gari a nan yankin Najeriya ta arewa musamman ko a yankin yammacin Afirka musamman ya zama harshe mai ƙarfi wajen yada da'awa to yanzu abin ya wuce nan sarki ya tabbata ga Allah yanzu harshen Hausa ya zama harshe ne mai ƙarfi wajen da'awa har a Ingila yanzu ana karatun littattafai irin waɗannan da hausa a lasifika ana ɗauka a cikin birnin london har a america ana yin wannan har a saudiya ana yin wannan kasusuwan suna nan muna da su zangama a makarantar nan da hausa ake karatu kuma mutane su taru hausawa da waɗanda ba hausawa ba yanzu waɗannan tukan da muke musamman wannan karatu yana nan hatta a wuraren sai da kasusuwa a birnin makka to ba birnin makka ba har riyad hatta ne littafin muna tura mishi waɗannan kasusuwan yana ji sarki ya tabbata ga Allah kenan harshen Hausa yayi karfi ko to yanzu daga cikin wajibi ne a karantar da matasa harshen Hausa a cikin karatun annon aka zo an baki sai ka ji alarmomi suna cewa an bakin mofi sai ka ji yaro ya su ko saboda shi da dan izala ko sai ce wa a wannan zagi ne wa ana zagi a Qur'ani kenan wawa ne kai baka iya Hausa ba zai mu koya maka abinda ake nufi da wofi shine empty wofi ba zagi take nufi ko ina ba akwai inda wofi take nufin zagi amma nan a karatun allon kaga an ce an bakin wofi ana nufin ainun ha ah? to rufi din shi ne ainihin din gashi nan a buɗe haka ba komai da ya rufe shi fasaha ce ta hausawan moni. ba ɗigo a cikin shi shi ne rufi din mana an baki empty wanda ba komai cikin shi so ɗin din ba banza ake nufi ba ba a kamar za ka ji malaman fiƙi suna cewa mutumin da ya ce wa matar shi wofi ke ɗan wofi ce ya sake ta ba haka suke dufi ba wofi a nan abin da ake nufi in ya ce mata ke ba ki da miji yana nufin ke empty ce anti khaliya ke ba ki da miji to da hausa sai su fassara wofi to wani wanda bai kware da hausa ba sai zo ya ce ai malamai sun ce in ka zagi matarka ka ce mata yar wofi to ka sake ta a abin da kalmar take nufi za a fassara da ma'ana ne wofi Abinda yake empty wato wannan mace khaliya ba ta da kowa ta tare da ita to in ka ce wa matarka ke eh ai ke ba ki da miji to wannan kalmar ce malamai suke cewa kalmar saki ce domin ka ce ba ta da miji a halin kai ne mijinta kenan ka sake ta kenan shi yasa ka kira ta da mara miji haka kake nufi in ka ce sai a ce shikenan ta saku a sai hatta ita wannan kalmar sai an bincike ta to amma kawai daga zarin an ce mata yar wofi sai ta fara hada kayanta ta ce ya sake ta sai ce zagin ta yayi dan haka kun ga harshen Hausa jama'a sai an je an koye shi wani abu da ne bincike a cikin harshen Hausa shine duk abin da larabawa suke da shi na ka'idar larabci a nahawun su da adabin su ko Hausawa suna da shi saboda haka ku je ku koya Hausa daga wurin waɗanda suka koyo ta amma galibi abin da yake faruwa saboda kai Bahaushe ne to ka rena harshen yanzu har zagin waɗanda suke karatun Hausa muke yi saboda muna ganin wani mai karatun harshen Hausa aikin banza ake yi amma harshen Hausa is very rich ina tabbatar muku da cewa wata ka'ida da nahawun larabci ke da ita ba zai nuna wa Hausa ba amma rena harshen da kuka sai kuka waye gari gaba daya ba kwa iya sarrafa shi ba kwa iya gane ma'anonin shi yanzu ma ba sa iya karanta littattafan harsunan Hausa ma su fahimta sai da haka malaman allo da suke cewa an bakin wofi to ba an bakin banza suke cewa ba wofi a suna nufin ainihin wanda in ka dube shi zaka ga baki ya buɗe baki haka to sai suka kara maka da cewa wofi ka san me yasa suka ce wofi din in baka ce wofin ba karatun bai fassaru ba ya koma alif kafa kenan alif kafa ita hadaddiya ce da alif kafa eh? alif kafa da ne da an bakin wofi ne bambancin su shine wannan buɗe bakin da ne to in har ka ce an baki kai shiru kawai to baka bayyana buɗe bakin ba don haka sai a ce an baki sannan wofi wato ainihin wanda yake da buɗaɗɗen baki shi ne kawai ainihin wanda yake da buɗaɗɗen baki sannan dubi fifa iya koma baya wato an hausa wato da a ce ana mutunta ilimi wa waɗannan malaman su kamata a ba professorship because sun yi tsayawa sun yi designing ilimi tun turo ma bai shigo ƙasar ba ba wai da larabcin ba fa'a a wannan ka'idoji ne na ilimin rubutun alkur'ani da hausa in suka tashi sai su ce alu baki sannan su ce alu lallan hakuri wannan kudin da hausa ne ba da larabci ba alu lallan dagun lamun ce ba hakuri ya ke nufi da kuri round kuri round ha to kuri to akwai ha babba ita ba ganta ta kumbura har tana da ciki biyu so malamai masu fasaha baturewa ta so daga na ya je kano yaga dattijo da bante a zaune ya shashanya wasu rubutattun takardu yana jiran su bushe ko su sha iska sai ce menene wannan aka ce qur'ani qur'ani da yake jima'a ba aka ce eh. to a ina ya kwafo shi wa rubuta shi aka ce shi nan wannan sai dubi shi shi a ganin shi ya ga bagidaje haka har yanzu yan boko suke kallon qur'ani da mai qur'ani ya ga bagidaje sai ce wannan eh ce wa wa this off wai daga ina ya kwafo sai aka ce ah, a ba ka rubuta to dama ya zo ran gabi ne sai marmaro ya fasa ran gabi sai koma na kwaja yace gwamnatin da yake to mutanen ne eh a tsaya ka a basu karatun boko da wuri don they are very dangerous yace wani da gidaje na je na gani tsoho amma rubuta katin littafi da ka sannan aka ce a tarihin ma har sai da ya ce wai zai iya karantawa sai aka ce a ya rike shi mutumin ya karanta mishi da farko sai ji alaban ma ya fara fatu ya fara tula sai ce ka a basu karatun boko wannan in suka hada da karatun boko akwai matsala kun fahimta jama'a yana daga cikin dalilin da sai da aka kara wajen shekara ashirin ana karatun boko a kudu bai hauro wannan riba benue ba sannan aka zo saboda ana jin tsoronmu. to yanzu sai muka watsar da karatun qur'ani sai aka tare boko kun da aka yi suka fi mu fasaha yanzu kowa ya watsar da Qur'ani saboda ya ga boko ta fi ci da za ku haɗa qur'anin da boko ko wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi kashi nan muna haɗuwa da su muna karatu ai da su man kai sai ce kai ba bahaushe ne kai dan arewa ne sai ka ce gangan sai a ah, kai amma dai kai kai ba kai kama da yan arewa ba wai me yasa wai ba ganin dan arewa da fasaha kajuwawa sai ka ce mai kai tukuna kai ka taba zuwa arewa ne ka ta san dan arewa ne kai ka san musulmi ne duk abin da ya ja haka shine musulmi ne suka watsar da qur'ani Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun fahimci wannan bayani to shi kuma sai malam ya ce huwa ma'un an gane wa akhir mu'ainun humala huwa ma'un muraisi din shi kuma wata makwantar ruwa ce li bani na ainihin ƙabilar khuza'awa bainahu wa bainal fara a tsakanin shi da garin fara masiratu yau tafiyar wuni guda ce wurin yana nan a yanzu idan ka bar jidda ka kama hanyar madina kai tsaye kilomita tamanin zuwa casa'in da madina daga hanyar madina amma an ka kama daga jidda za ka tafi madina ku kiyaye daga jidda za ka tafi madina shi ne idan motar ku ta baro jidda katta hagu in ta hagu maka kenan to in ta dama madina kenan to daga nan zuwa kilomita 80 to kun shigo sa'awa nan ne asalin inda aka yi wannan yakin an fahimta gama shi ne gashi nan a zamanin da ne kwatance ne na zamanin da ice baina huwa bainal fara to fara din ko wani dan gari ne in ka fito madina sai malam yake cewa tsakanin shi da fara din ainihin wato kamar tafiya ce ta kilomita 80 Allah madaukakin sarki wato tafiya ce ta wuni guda gashi a ƙasa yake cewa ainihin yab'adu an isra'il 80 kilo kilo 80 ne tsakanin shi da gabar teku na Bahar Maliya Red Sea na fata an gane a takaice dai ce daga Jidda zuwa wurin kamar kilomita 80 ne misali ne nake mana kawai wallahi a'lam jama'a yanzu kun ji bayani akan me ake nufi da ghazwatul muraysiya ko yaki ne wanda aka yi a musulunci amma yakin yana da suna guda biyu ana iya ce mishi yakin murau sa'ara ana iya ce mishi yakin mustalaqawa banin mustalaq da kuma murau jama'a an fahimta kamar ghazwatul ahzab yakin ahzab ana ce mishi yakin kungiyoyi ana ce mishi kuma ghazwatul khandaq yakin gwalalo an fahimta ahzab saboda kungiyoyin kafiran duniya gaba da suka haɗa kai gwalalo saboda a wannan yaƙi ne manzon Allah ya haƙa gwalalo abin da ake nufi da gwalalo shine rami da ya wa gari an fahimta rami da ya kewaye gari yanzu in ka tafi jikin gano wannan ta zaria za ka ga wani fafarorin rami a jikin ainihin gwalalo a jikin katangar ya kewaye to shi ake kira gwalalo an fahimta to ana kiran yakin ahzab ana ce mishi khandaq da sauran sunaye waɗanda mun zo za mu tattauna insha Allah sai kuma tarihin yaushe aka yi yakin wa ghazwatu bani al-mustaliq yace shi wannan yaki na kabilar mustaraqawa kanan min lailataini khalafa min shahr sha'ban ya faru ne kwana biyu da shigar ainihin watan sha'ban wato biyu ga watan sha'ban min as-sanati al-khamisa min al-hijra na shekara ta biyar bayan hijira kaga yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kenan ko da ashirin da tara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara da yin wannan yaƙi. alar raji ya ce wannan magana ita ta fi ƙarfi min a aqwali ahli sira daga cikin zantutukan da malamai masana tarihin manzon Allah suka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kana min asari ta Uhudin. to yanzu ga bayanin dalilan da suka sa yakin ya faru na daga cikin tasirin yakin Uhud yakin Uhud da aka yi ko to na daga cikin tasirin da wannan yaki yayi an tajarra'a ba'd al-a'rab sai aka samu wasu daga cikin ainihin larabawan ƙauye sai suka samu ƙarfin hali da yunkuri ala muharabatu rasul sallallahu alaihi wasallam akan su manzon Allah wato sai suka fara ganin a ah, wai in ya zama mutanen makka ɗan gari ɗaya sun iya yi mishi haka suka kace-kace duk da daga ƙarshe yayi nasara to haka taron dangi na larabawan ƙauye to ba iya afka mai da haka sai larabawan ƙauye sai suka ta gayyato dangi duk inda wani ba larabu yake ya zo da jama'a shi ya zo da gwarazan shi a haɗa wata runduna mai ƙarfi to menene ya ja musu wannan tunanin shine tasirin wancan yaƙin ko kun fahimta jama'a duk inda wani yaki ya faru to tasirin yakan biyo baya Su wani ya ga'a, ah, to in dai wani wawo kaza yi nasara in wani wawo kaza an ji tsoron shi to ni ma in nayi kaza ko kun fahimta jama'a shi yasa yanzu ko ga kasar ku ta rude shi yasa kuka ga duk duniya ta rude suwa na sun yi kaza sun gano kaza eh to shikenan mu ma bari ne to shikenan su ma suwa na bari su su ma suwa na bari su to yana daga cikin tasirin wannan yaƙi aka samu wasu larabawan ƙauye sai suka yi ƙarfin hali da yunƙuri na siyaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad balagha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai labari ya isa ga manzon Allah anna banul mustalaq cewa kabilar mustalaqawa yajma'una lahu suna nan su ne mishi taron dangi wa qa'iduhum jagoransu akan wannan yaƙi sunan shi al-harith ibn abi durarin alharisu dan abu durarin shine jagoran waɗannan larabawan ƙauye haisu a fi jam'in rijal a inda ya biyo rinka tattaro mazaje da gwaraza da ke karkashin kowane ƙauye wasilah da makamai wa ta'lidul qaba'il da kuma kokarin tattaro da hada kan kabilu mujawara waɗanda suke kusa da shi lil qiyam bi hujumin ala madina domin su tsayi su kawo wa madina farmaki fa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam buraidah ibn al-husayn al-hasib al-aslami sai manzon Allah ya aiki sahabin shi mai suna buraidah dan hasib al-aslami domin ne ya ta'akkada min al-khabar domin ya tabbatar wa da manzon Allah labarin cewa shin da gaske ne to jasus kenan jama'a don haka a musulunci akwai aiki na tajisisi akwai aiki na SSS a musulunci amma munafunci aka hana ku samu littafin professor Aminul Hajj ya yi magana dangane da aikin SSS don haka SSS ba laifi ba ne zama gwamnati tana da wasu waɗanda ke jiyo mata rahotanni ba laifi ba ya zama masallaci kaza ko makaranta kaza ko al'umma kaza suna da waɗanda za su tura su jiyo musu rahotanni amma su tarbiyyantar da su kasi musu karya. yanzu na daga cikin matsalolin da gwamnatin Najeriya take samu shine da yawan matsalolin SSS suna daga waɗanda suke haddasawa inda babu fitina sai su je su ce akwai fitina sai a ɗauki matakin da yake sai a zo ana mamaki to me ya faru sai a ce ai rahoto kaza ne ya zo musu ko kun fahimta jama'a ire-iren waɗannan su ne kawai yake ainihin sa a kyamaci ire-iren waɗannan abubuwan amma a musulunci akwai aikin tajisisi ko babu dan karka je ka ɗauko aya ta ce wala tajassasu hadisi ya ce wala tajassasu ka ce duk wanda ya aikin tajsisi ya saba a'a tajisisi abin da ake nufi da shi a aya ko hadisi shine ka ga mutum yana rayuwar shi ba ruwanka da shi sai kawai sai ka zo anguwarsa kana bincikar ruwa ne wai shi waye ne ruwa yake zaune da matar shi an ce ya aurar da ƴaƴan shi ruwa waye an ce ya tafi aikin haji ina ya samu kuɗin wannan ne musulunci ya haramta ba ruwanka da shi amma a'a kun wasu suna kokarin su kulla wa kasa ma kirki eh sai ku tura sai ga kuna da kunne a wurin ku je sai ku dasa wani a cikin su yana nan a cikin su yana fidin din ku back abin manzon Allah yake to kuma wannan dole yana bukata a yi training din shi to daga cikin abin da zai taimaka ina son ku fahimta da kyau don girman Allah duk wanda yake saurare na yaje karanta tarihin Buraida dan Hasan wani iri shi ma a Arabi ne shine abin da kullum nake aika challenge akai jami'an tsaro na Najeriya inda abin ba shi da kan gado shine sai a dauki SSS sai a dauki igala wai sai a kawo shi cikin Hausawa a ce zai rinka jin wa'azin da ake wa'azi zai ba rahoto igala kirista yaushe ke da ƙarfin hausa da fahimta yaushe ke da tunani irin na waɗannan mutanen amma kun ga annabi da yake is highly equipped is highly professional manzon Allah ya kware ya fi kowa kwarewa larabawan ƙauye ne suke manzon Allah kullakulla sai ya samu ni laraban ƙauye a cikin almajiran shi sai tura shi ma zai tafi da kitson shi zai tafi da barhajiyar shi irin ta larabawa na'am larabawa su ne masu barhajiya zaka ga larabu ya sa doguwar riga sai ga ya ka mara ya sa sai ya kawo alkyabba ya sa sai kawo wannan hirami ya sa sai kawo makawu ya sa sannan ga kitsan shi guda biyu ya sake shi haka to da ka gan shi ka ga a arabi kenan har yanzu zaka gan sun ka je aikin hajji ko umara balaraban ƙauye ne in ya zo yana magana kuma wallahi ko digirin ka goma ne sai ka natsu za ka fahimta sai ka ku. haka wani ya zo wurin annabi sahabbai suka ce yana magana yusma'u dawiya sautihi wala yafhamu ma yaqul haka suke har yanzu sai annabi ya dubi cikin sahabba akwai irin sai burai da yato eh je ka ka je wani mai suke ciki in ya ya san yadda zai musu ya suke kai suwa ya san ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin rashin fasahar shi ya sa sai zama gwamnatin Najeriya galibi ba ta da sani keke da keken abubuwan da suke faruwa a kasar sai a tura arni wai sai ya je ɗauko rahoto a zamfara da haka in ya tashi tafiya sai ya samu wata doguwar taguwa wai saboda yana son wai sarkin an kai yadda da shi sai ya tafi sai yana tafiya haka kamar wani mutum mutumi da sai a je a samu wani bazan fari sai a training din shi as a professional journalist yana zuwa gaban sarki shi ya san yadda yake ina zuwa ba ta ya fara Allah ya ma Allah ya ma Allah ya ma ya ce mara ba ka zuwa ashe haka ake yin jama'a wato muna son ku rinka fahimta hasken da ke cikin tarihin manzon Allah ne ma'ana nan ba muna karanta tarihi bane amma muna kadai muna son ne mutane su rinka fahimtar yawa siyasar manzon Allah take yawa yaya karatun manzon Allah yake manzon Allah ya fi kowa wato ina son ne ku gane me yasa manzon Allah ya tura Buraida ibn al-Hasib me yasa bai tura Umar ba Umar dan Bani ne me yasa manzon Allah bai tura Hamza ba Hamza dan birni ne yanzu kamar ni zaka tura ni cikin mutanen ƙauye nan irin wajen su cikin din nan ina zuwa ba su ji ɗanɗanon kananci a Hausa ta ba su ganni da kaza amma cikin ɗalibanka sai ka dubi wanne ne zai daga soba ba sai ka ce wane eh da Allah je ka iya wancan naka ka ji menene suke ciki ne yana zuwa aka ce a daga an gama aha sun ga dangi haka ake so haka ake al'amarin jama'a so SSS kamata yi ku fahimci wannan yana daga abin da ya ja muku matsala tun daga Abuja wa aka tashi ba a tura wani zai ɗauko musu rahoto sai aka je aka tura Saudan Zaria baki wulin gashi nan idanuwan shi kamar giya kamar zunubi idan shi ta wuri ta za samu wani gabarbari mai nine eleven. yana zuwa shi ya sayar da zai ci alango ago yawwa haka haka ake yi so ina son ne ku gane wanda darasi ke cikin tura buraida ibn hasib to haka ya kamata ku rinka yi don haka jami'an tsaro ku rinka sanin waɗanne irin mutane za ku tura wa musulmi idan musulmin yan ɗariƙa ne waɗanne iri za ku tura musu idan yan izala ne waɗanne iri za ku tura musu idan salafiyu ne waɗanne iri za ku tura musu su ne za su iya zuwa su fahimci sai zo su rubuta muku rahoto in ba haka ba so da dama sai ssa sai su rubuta rahoto sai mu karanta sai mu musu dariya sai mu ce yanzu haka wani wawa ne ya rubuta muku sai su ga cewa an rena ma'aikacinsa an rena ma'aikacin saboda ne saboda ba shi da industrial psychology mutanen izala irin tunanin yan izala daban da yan ɗariƙa daban da yan shi'a daban da yan salafiya daban da yan brothers so ko ba dan brother ne ka tura shi ya tafi cikin yan shi'a idan ya je irin tunanin shi daban da nasu Allah ya sa kun fahimci abin da nake kokarin fahimta a cikin wannan abin nan jama'a kun fahimci wannan da kin Allah madaukakin sarki ya taimaka al-khabar. الخبر Allah ya tura يتورى dan hasib al-Aslami domin ya je tabbatar da wannan labari fatahu shi wannan burauda yana zuwa wa laqiya al harith ibn abi durar ya je zauna tare da alharis dan abi durar wa kallama ku magana da shi kun ji ko Me yasa saboda yana da sifa shi me kace tunanin harisu dan abi durar ne zai zata sai ya dauka wannan ma yana daga cikin larabawan kauyen da yana so tattara mana mutane a kauyen shi ya zo da siffa ta balaraban kauye yana zuwa sai ya ce in sabahan in sabahan in ka tura ustazu mai imani irin abu kuma abin talibin ko jabir in yi zai ce assalamu alaikum sai ce mana rajul anta an mustahrab jidda assalamu alaikum ne ya san banta wala rai ish hey mustahrab ali zuwa zai ce assalamu alaikum amma wani zuwa zai ce in sabah in sabah barkan ku da asuba ko kun fahimta ba ma yanzu ba zan zagi ne je Kano da yaje fa suke ganewa ba zan zagi da ya shiga Kano ina kwana lafiya ba ce ba zan zagi ne ba zan zagi ne Kano ce ba kasuwa raji ba kasuwa ba kasuwa barka da asuba sai ce ba kasuwa ba kasuwa raji ba kasuwa daga Abdullahi shi shine sai ka san yadda ka kuɗanci mutane iri iri in ba haka ba jama'a akwai matsaloli game da ire-iren wannan don haka dole ne ka mu'amalanci mutane ka san yaya suke yanzu idan ka zo ka buɗe shago a kasuwar sabon garin Zaria ko a cikin garin Zaria ba ruwanka da jajayen atamfa tun zage zage ba sa sa jajayen atamfa shuɗa ba ka samu da wani da koraye da masu duhu an fahimta amma kana sabon garin zariya in ya mura ta shigo shagon kafin ka durbe ta dattijuwa ce to mika mata ja a tafa to kana nan sai ka bude kuma a gabas Nijar to ka samu bakaken ya bibbika to duk wani zuzu nan zai taho haka ne psychology ne haka ake yi ko kun fahimta jama'a mutanen bace na da nake ba ku labari jama'a ni mun shiga garin numan cikin bace ma sanannen mutum ne musamman wurin manyan su ina kai musu riguna da suke sayo na buki a daidai lokacin da kai bahaushe tsaron riga za yi mata ado da jan zare a uzu billahi ko <laughs> to can za ka je ka sami wani cif wani babban su an abin nan rakwatab da ja haka haka nan lokacin na gona ba su dinki na ce wannan eh kasa jan gari sai ce kamar wallahi jan gari ce ba kasa in ya sa ai eh, in na je sai in bude in ce your highness kaga ce kai wannan hana ci bikin don wai so yake a wurin biki daga nesa a hangi a dan rigar shi sai ce har ya ci bikin ce na yaka ce ba yana bani dubu sittin ne kawai sai ce kai na gode to a kawo biyar irin wannan to amma sai ka je ka samu farin riga kai mata aiki da farin a wannan sai ka je ya ce a alhaji wannan irin naku ne na limamai yanzu ga ya ture ta gefe guda fari da fari a to ai ba a ga aikin ba ka gani psychology da ko kun fahimta jama'a shi ne ka sanya za ka yi approaching mutane na fata an gane Allahu akbar إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ta'aruf din ne kaga buraida yana zuwa wurin haris ibnu abi durar ya je zauna da shi wa kallama hu magana da shi wa raja'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai koma wurin manzon Allah wa akhbarahu khabar alqaum sai bai manzon Allah labarin waɗannan mutane wa ma azamu alaihi da kuma abin da suke azamai saboda ya ya zauna da shugaban abin ne domin shi yana da siffar dan haka kun ga ba komawa zai na rarage ta ba ya zo ya same shi ne sun zauna na samu labarin cewa kuna tattara sojoji na kowane ƙauye za ku ainihin yaƙi Muhammadu da ya zo daga kaza kaza ce kwarai da gaske to mu kun yi mana laifi mu ba ku aiko mana da goron gayyata ba muna son mu ji da suwa da suwa kuka aikawa sannan zuwa yanzu sojoji nawa aka samu makamai nawa aka samu ku ba ku san muna da mazaje ba sai hau fada sai ce da Allah kai hakuri ka san abubuwan ne da yawa haka ake yi haka ake yi man ka tura wani ustazi mai dagaggen wando da yayi cikon kan zai ce a wannan ya ce a haka mustaqbal ga ta an gane haka al'amarin yake jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wani malami shine Asaf wanda ya rubuta littafin saba'un hadisa yace lokacin da yazo tsakiyar anguwa Hausawa a cikin garin Makka ya gina makarantar ta Usman ibn Affan gudun shi suke kyamar shi suke yace sai da yaje nemo matasan Hausawa tukuna ya zo su a nan cikin garin Makka a matsayin su ne malamai yace suna zaune kawai yace sai ga kai sun kirawo kai zo na. kadan gidan waye eh, to fara mana sunanka ka ji ka ga baba ka cewa an saka makaranta sai ce kai yace ya ga fada suke kuma da aka yaran suke zuwa yace shi kuma ya zuwa ka zama da iyayen su ne na lallashin su yana ba su sadaka kuma sun ki zuwa kai yace ba su zauna ne kawai ruwa ba kai zo na zo na ina ne gidanku gidan wani ne wace eh. ce uwarka ce wani ce to ni sunan ka fada mana yi eh. to ka rinka zuwa makaranta na in baka je ba ma aika ka ku sai ce shi ke ka yake ba tana sun zo amma da lumana sun ki zuwa da kowa da al'adu ko kun fahimta gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka karshe in cike muku da kistan wani da fulatani ne da balarabe a shara mansur ko sara 16 a maktabatu mu'az ibn jabal wannan dattijan da fulatani ne yanzu kuma malami ne yana duba littafi da abin da sai 'yan matsala ta hada shi da wani saurayi balarabe sai shi larabar ya batawa wannan da bafulatanin dattijo rai sai shi dattijon ya fushi sai shi yaron yana ce Allah ya shi ya ku fa Allah karka fushi karka fushi sai zai yana dafa kafaɗar shi haka yana taimu shi ya kafa a kai uban ka ba ku da manya ne a ce dafa kafaɗa ta cewa sai kuma koma yana jan kai sai yi mishi duka kaga al'adar balarabe in ya bata maka ne sai da rinka dafa ka haka wato da Allah ka dan yi haƙuri in ya ka ka zurkura ka yawa da fushi sai kuma ya kama jemin ka yana dan ja ba Allah ka dan yi haƙuri sai nace kai hakuri aka maka lana ba ce ba manya ne a garin su yake zai je kama gemu uban shi nace so sai ko yace to yi da kunya kenan nace a'a al'adar su ce ai kai dai kai ka ce da yake yaro ne bai dube ka ya ga kai haka al'ada don haka ya hakuri sai shi yaron ya ce to me yasa wuce ina ba shi hakuri kuma ina ƙara na nace to kai ka dafa mai ka faɗa ne yace to Allah mun lashin shi ne nace to kuma ka kama mishi gemu yace ya yace ina son nuna cewa ni dan shi ne ai <laughs> to ka gani to duk waɗannan shi yasa ake so ka karanta adab ka karanta literature ka karanta tarihin mutane yanzu a ƙasar Hausa in banda izala ta shigo ta ta revolution da an ka zo wuce dattawa mita talatin sai ka cire takalminka sannan ka ɗibi ka baba kamar goma ka yi nesa da su ka shiga cikin rafi sai ka tafi can nesa kuma sai ka durƙusa to sai a ce wannan yaro yana da mutunci haka ne to amma in ka zo ka wuce su da takalmi ka gaishe su ba ba barkan ku da yamma ta zuwa ce dan iska ne ka mutane yake duk in zo wuce sai ya tattaka mutane zai wuce <laughs> to kaga al'adu ne kowa da irin nashi yasa an ka karanta literature wato tarihi da al'adun mutane shine ake kira adabi zai taimake ka wajen da dama mutane ka san za ka zauna da su musamman ya za ka bullo musu don haka annabi sallallahu alaihi wa Allah ya yi hikima wajen aiko shi laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana daga cikin hikimar Allah ta aiko annabi sai da ya kai annabi ƙauye tukuna ya zauna cikin larabawan ƙauye ya san irin al'adunsu saboda haka wata rana wani balarabe a guje sheko yana zuwa ba inda ya tsaya sai cikin masallacin annabi ya durƙusa da rakumin shi kuma da ya zo yake barkan ku da asuba cikin ku ne Muhammadu kaji da ya ce annabi bai ba sallallahu alaihi wa alihi sallam dan ne ya girma cikin su ya shigo da babur din shi cikin masallacin ku da kafar da komai da kake tunani kuma da yazo ga ku kowa da gemu da yankakken wando ha kuma yace muku jama'a barkan ku da asuba da Allah cikin ku eh wayewa ne ka sai ga wanda haraye shi wato mu ɗan ibada ne baka sallama ba baka amma ina annabi ya sa wanda ya lura daga ina yake sai suka ce hadha ar-rajul al-abyad muttaki wannan farin mutumin nan da ke kashin gidi shine Muhammad sai ce annal mutallib dan gidan Abdul Mutallib sai ce qad ajabtuka na amsa maka yace inni sa'iluk wa mushaddidun alayka fil mas'ala fala tajid alayya na zo zan maka tambayoyi ne kuma zan tsananta maka kakka ji haushi ka amsa min kawai to kai yanzu dan girman Allah idan muridai suka dawo ba sai su bubuge shi ba amma annabi ya gama amsa mishi tambayoyin ya gama duk aka gama sai ya ce to ka ganda eh me wa'azin ka ne zo da mai mana wa'azi muke shakka shine muka zo mu tabbatar kuma ni din nan daga kabilar Banu Sa'ad ibn Bakar nake Allahu akbar ji ma kawun annabi ne ma'ana daga ango su halimatu in inda annabi ya sha nuna sai girma da annabi ya sa an bubbuge shi fa to shi yasa ko mutumin ƙauye ne ka haɗu da shi ba gan shi ya kawo birowa daga ƙauye ya to a babur ɗin shi yana zuwa babur ɗin ba burki sai ya yi ya busa maka kura sai ta alhaji barka da wannan ko ba sai doya eh sai ka ka fahimci wannan iri ne sai ka ce to sauke mu gani sai ka dan yarha na ba ba an gane haka saboda ka dubi daga ina yake amma kace ka ba Allah gafara sai da ka busa ba san doya ta ka a'a ka ringa duban yaya mutane suke sai ka mu'amalance su akan haka sai ga ka iya mu'amala da kowaɗanne irin mutane shi yasa yana daga cikin hikima din ɗalibai da ake koyar da su kar su rinka rayuwa a wuri guda a ringa kai su mabambantan wurare suna kewawa suna ganin yaya duniya take domin galibi yanzu ga wasu matasa sun zama malamai a karatu amma sai ka ga babu fasaha a cikin harkar malamta su saboda iyakacin tunanin su anguwar su iyakacin tunanin su ƙauyen su garin su ko jihar su ba a iya faɗaɗa tunanin ya tafi da tunanin da zurfi ko kuma an danna kyamara gaban shi ko an danna rediyo a gaban shi ba a tunanin cewa maganar za ta tafi duk inda ba a tunani don haka sai saki baki sai ta maganganun da in sun je wani wurin su ne dama. don haka ana bukata a cikin fagen da'awa a karantar da matasa yaren da'awa a karantar da su ɗabi'u da halayen da dama daga cikin mutanen da za su yi mu'amala da su a rinka ɗaukan su ana kai su abin da ake kira excursion su rinka zuwa suna ganin wurare suna ziyarar wasu makarantu suna zuwa wurin wasu malamai ana kuma kawo musu wasu malamai suna jin kuma suna ganin yadda al'amarin su yake irin waɗannan tuwon aka same su za a same su malamai ne masu wayewar kai amma kuma ilimin wannan yana buƙatar ƙari dangane da resources za a ƙara kashe kuɗi za a ƙara lokaci za a ƙara kaza amma ɗalibai za su zama suna da wayewar kai to a cikin fagen ilimin ko duk karatun ka in ba ka da wayewar kai karatun yana koma yana zama mai duhu don haka wayewar kai tana da matuƙar ainihin taimakawa wajen fagen da'awa da sauraruwa ƙarshata da yake wa sarkin daura shata ya ce wa duniya sai dawo ce shi alhaji ba shi da jahilcin wani birni yi yawon duniya shi alhaji ba shi da jahilcin wani sarki kuma tun da ya san bashari to shafa ya kewa ya kewa ya kewa shi ne